yau lahadi sha biyu ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha uku ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin a ka'idar shi'a al'isne a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdulrahman bin sa'ad bin ali ash-shathari Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi ne da yake tono da fallasa da ragargazan wannan muguwar aƙida ta shi'a da bayyana irin yadda tufka da warwara yake a cikin wannan addini addinin da ya karo kai tsaye da addinin musulunci addinin da ya fito na fito da addinin da Allah madaukin sarki ya aiko addinin da in ka bibi abubuwan da ke cikin shi kai ba sai an gaya maka ba shi'a yahudanci ne shi'a addini ne da bai da alaka ba ta da alaka kwata-kwata da addinin musulunci domin duk abin da annabi ya zo da shi sun warware abin da yake na musulunci sun yi adawa da shi mafi girman abin adawan shi'a shine alkur'ani na biyu manzan allah na uku duk waɗanda ke da alaka da annabi da alkur'ani 'yan shi'a ba sa son su su ne abin kisansu su ne abin raunatawansu su ne abin ƙiyayyansu su ne abin sharri da cin mutunci a wajensu kuma ka fara lissafi tun daga kan sahaban annabi matan annabi ɗaliban annabi mamun annabi sojojin annabi da duk wanda zai zan yana da alaƙa da annabi shi'a ba sa ƙaunan shi shi'a ba sa son shi shi'a suna shirya mai mugun abu sama da yadda suke shirya mugun abu ga wanda yake ba musulmi ba shi yasa shi'anci ba addini ba ne shi'anci yahudanci ne a ƙarƙashin jagoranci da kafawan abdullahi ɗan saba al-yahudi allah maɗaukin sarki ya kiyaye ma'ala ce tambaya ta sha ɗaya halil ƙaulibi bi taharifil ƙur'ani wani ƙusanihi fil itikadi shiyukh shi'a balaga mablaga tawatiri indahum wannan bakar aƙida da ke cewa wai alkur'ani littafin Allah an canza shi ba littafin Allah ne da ke hannunmu yanzu na alkur'ani aka saukar mu annabi ba wai ya haɗu da haɗarin canje-canje da kuma rage-rage a cikin aƙidin manya-manyan ɗibga-ɗibgan shirga-shirgan malaman shi'a shin wannan aƙida da wannan magana na malaman shi'a ya kai matsayin tawataranci a wajensu magana ne gama gari wanda kowa ya sani domin sanda kai wannan magana mayaudara daga cikin su almajiran da mabiya da jahilci waɗanda suke biyayya da ka wanda ba san komi ba sai shi su wallahi ba sa musu aqidan cewa alkur'ani cikakke ne ba ga suna karantawa ba to kuma tambayin da zamu muku, ita kuma ta kiyar fa jama'a mun gano wannan da kyau ku dan shi'a in dai dan shi'a ne ba tsinanne ba in dan shi'a ne wa walidin wa ma walada ba shege ba yana da aqidan wannan alkur'anin da ke hannun ka gara jaridan almizan da shi mun gano wannan da kyau ku gara jaridan almizan da shi wallahi al'azim ƙur'ani bai ma kai darajar almizan a wajen wasu daga cikinsu ba kaga ko jaridan almizan fasikar jarida ce wanda ta yi ƙarya kuma har yau wannan ƙaryar nata ba ta kara kanta ba ula'ika inda lahi humul fasikuna jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to dan shi zai ce maka mu mun yi da alkur'ani ba gama mun bude makarantar hadda ba sai ka ce kai ai ban ma ƙara samun yakinin kai batacce ne daga cikin manyan batattun yan shi'a ba sai yau ashe ta kiyar taka ta kai haka to gashi manyan malaman ku sun ce alkur'ani bai cika ba barkaci qala allamatuhum abdushibr ɗaya daga cikin manya-manyan hamshakan malaman shi'a abdullahi shibir yana cewa innal qur'ana allazi unzila ala nabi kaga qur'anin da aka ce an saukar ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aksaru mimma fi aidinal yawm mafi yawancin abin da ke hannunmu na wannan alkur'ani ya ce kada uskita minhu she'un kasir an cire abu mai yawa a ciki an yi deleting ababe masu yawa kama dallat alaihil akhbarul mutadhafira kaman yanda dalilai masu ɗimbin yawa suka zo allati kanat an ta kuna mutawatira mala yace waɗannan hadisai da waɗannan labarai da waɗannan bayanai sun kai matsayin mutawatiranci a ƙidan shi'a kaji babban malami abdullahi shibir ya faɗi wannan ya ce wa kada audahana zalika fi kitabina maniyyatul mukhlisina fi haqiqati tariqatil mujtahidina yace ai a cikin littafin shi mai suna maniyyatul mukhlisina fi haqiqati tariqatil mujtahidina Ya yi cikakken bayanin cewa aqida ce gama gare wanda duk limaman shi'a sun yarda da ita kan cewa alqur'anin nan fa mafi yawancin shi an kwashe shi an zubar wannan bayani yana cikin littafin masabihul anwar fi halli mushkilatil akhbar a mujalladi na biyu shafi na 295 hadisi na 153 allamatihim na babban malamin su can mai suna abdullahi ibn muhammad shibir mun gano wannan da kyau ko a wanda ya rasu hijirar shekara 242 in ka ce ƙidan da ne shi wannan kwanan nan ya mutu duka in ka bincika biyu shekara 100 da wani abu da mutuwa ba ya tabbatar da tun malaman shi'a a aƙidansa cewa alkur'anin da ke hannun musulmi a yau to jabi ne waɗannan mutanen ne za ka cewa addini suke yi dama an kafa addinin shi'a ne don a raga-raga da addinin musulunci Allah mai da masu da muguwar aniyansu Kasimatu zahar mala ce bari mu karye kashin bayansu A kan wannan muguwar aƙidan barkaci mala yace warawau anna aliyan sun ruwaito cewa na ali su yan shi'a da kansu radiyallahu anhu ƙalafi fi ta'ala da yazo fassar ayan da Allah ya ce na na za'atun fi shay'in farudduhu ilallahi war rasuli duk lokacin da kuka samu saɓani cikin wani al'amari kuka yi jayayya da musu cikin ko menene kuma yi da wannan al'amari zuwa ga Allah da manzan shi in kuntum nuna billahi wal yawmil akhiri, in da gaske kun yi imani da Allah da kuma rana na ƙarshe zalika khairun wa ahsanu ta'awila wannan shine kaɗai alkhairi kuma shine zai samu mutum kyakkyawan makoma da mafita cikin duk abin da ya taso aya ta hamsin da tara cikin sautin nisa'i mala ya ce farraddu ilallah sai sayyadi ali ya ce mai da abu in ya taso zuwa ga Allah shine al'akhadu bi hukumi bi muhukami kitabihi shine kai aiki da abin da alkur'ani ya hukunta baki ɗaya wannan magana mala ya ce na hajjul balaga za ka duba littafin nan na 'yan shi'a shafi na 399 lamban asari na 294 min <clears throat> uhudihi alaihi salam kitabuhu eh, lil ashtar nakha'i lamma wallahu misr wa amaliha hina ɗaraba amru amiruha Muhammadu bin abi bakar wa huwa atwalu ahadi kutubihi daga cikin rubutun da sayyidina ali ya tura ma ashtar kun dai san waye ashtar ai lokacin da aka sa shi ya kula da misra sanda muhammad dan abubakar ya samu matsala to sai ya rubuta mai takarda ya tura mai cewa ka duba duk sanda aka samu jayayya amma da hukuncin jayayyan cikin littafin allah inda da matsala cikin littafin allah na ali zai ce kuma littafin allah eh za ku zo za ku ji a gobe in allah madaukin sarki ya kai mu matsalan da aka samu ma cikin wannan muguwar aƙidar ta su tukuna za ku ji ba zan ƙasta muku ba sai mun zo an gano wannan da kyau ku ka ji shin sayyidina ali shi ma bai da ƙur'ani ya cika ba a ina waɗannan ƙazaman malaman shi'an suka samu wannan muguwar aƙida na musa cewa alƙur'ani cikakken littafi ne za mu tattauna a gobe wannan littafi malici li muhammad bin hussein al-musawi ya ce lamma wallahu mistututu wanda muhammad dan hussein al-musawi da ya rasu hijira na shekara 406 wannan ya fi shekara dubu da rasuwa yanzu gano wannan da kyau ku wa hazal kitab ibaratun an majmu'a min al-kalimati wal khutab al-maz'uma li amirul mu'minin ali ibn abi talib shi wannan littafi na Hajjal balaga ƙarya ce fa aka tattara aka ce wai hudubobi ne da jawabe-jawabe na sayyidina ali duk ƙarya ne yan shi'a ne kawai saboda cuta da yaudara suka zauna suka shirya da maganganu suka ce ali ne to a cikin ma ƙaryan nasu ƙur'ani ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli cikin tuntuban magana cikin tuntuban harshe da zamewan kafa kake gano me ƙaryen maƙaryata, ga ƙaryensu tana bayyana Allah shi kyauta wannan bayani karanta bihar al'anwar jiz'i na biyu shafi na 244 lamba disi na 48 babu ilalil ikhtilafil akhbari wa kaifiyatil jam'i bainaha wal amalu biha wa wujubi batse, wa bayanin anwa'i ma yajuzu listidlal bihi babi ne buga kamar abin arziki a biharul anwar cewa babin da ke bayani akan matsalolin saɓanin hadisai da yadda za a haɗa su da yadda za a aiki da su da wajabcin tsatsamo nagartattun bayanai cikin dalilin alkur'ani da sunna da bayanin nau'uka waɗanda za a ɗauka na hadisai a kaba hujja da su ji kamar babin arziki kun gane wannan da kyau ku amma kuma a ciki ya shuka wancan maganar kuma sai Allah maɗaukin sarki ya matsa bakin shi a wajen sai ce sayyidina ali ce ana saɓani a maida cikin me ƙur'ani to yanzu 'yan shi'a mun samu saɓani da su sun ce ƙur'ani bai cika ba mu mun ce ƙur'ani ya cika to ila ilami in a bisa maganganun waɗannan ƙazaman malamansu ne da abdullahi ɗan saba'i ya mai da su kafirai to shikenan zamu za mu maida zuwa ina <coughs> eh zuwa wajen su makareta amma aka ɗauki maganar sayyidina ali sai ce a maida zuwa ina zuwa ƙur'ani ƙur'ani kuma ya ce inna nahnu na zikar wa inna lahu zuna? la ya yace zalikal kitabu la ba fihi hudan lil muttaqina qur'ani yace layi a tihil batilu min ya daihi wala min khalfihi law kana min indi lahi llahi dofe fihi tilafan kasira. ashe karya suke da suka ce qur'ani akwai matsala cikin shi shi qur'ani ya ce ba matsala cikin shi jama'a kun gano wannan da kyau ko ba matsala shi sa za a ɗauki mutashabihi ila muhukamihi wannan kuma shine ilimi na annabi da ya karantar da sahabbai so kuma suka karantar da duniya duk abin da wani zindiki ya faɗa daga cikin 'yan shi'a saɓanin wannan ƙarya ya yi ba addini ya faɗi ba ba shirya ya zo da ita ba ya zo da abin da yake ba daidai ba ne shi sa idan allah maɗaukin sarki ya kai ma karatu a gobe za mu tashi inda mala ya ce wa ya fi bayani kitabi shiyokin rawafit? zai isa wajen bayani dangane da kazbo shiyokin rawafit? ƙaryen waɗannan hamshakan malaman shi'a za mu ji anna amirul na aliyu ibn abi ɗalibin allazi huwa indahum ilahun wanda suka mai da shi abin bauta khaliqun mai halitta wa inda ba'dhum nabiyyun natiqun wasunsu kuma suka ce annabi ne mai magana da maganan annabta wa inda sa'irihim a wajen sauran gama gari kuwa imamun masumun suka ce limami ne da bai laifi baƙiya hamsa a awamin ya zauna shekaru biyar wa tis'ata ashara da kuma wata tara khalifa yana matsayin khalifa muta'an wanda yake mai biyayya zahir al'amr wanda shi ke ba da umarni a bi wal yi ƙora'u ana karanta ƙur'ani a wannan lokaci fil masajid a masallatai fi kulli makanin a ko'ina wa huwa ya ummun nasa bihi kuma shi ke ma mutane limanci da qur'anin shi alan wal masahifu ma'ahu qur'anan na tare da shi wa bayna yadayhi a gaban shi falaura ra'a fihi tabdilan da ali ya ga canji cikin alqur'ani kama ya qulu shiyukhar rafida kama yadda malaman nan kazame na shi'a suke faɗi a kana ya qara'uhum ala yaqirruhum ala zalika kuna tsammanin sayyidina ali zai bar mutane akan wannan sun ma'ata ibnuhul hassan bayan rasuwan shi ɗan shi sayyidina hassan radiyallahu anhu ya zo wa huwa indahum ka abihi matsayin alhassan a wajen 'yan shi'a kamar matsayin da suka ba baban shi ne fajara ala zalika shi ma ya gudanar da alkur'ani da tafsirin alkur'ani da karanta alkur'ani cikin sallah a bayan gushewa mahaifin shi fa kaifa yasugu li ha'ula'il alhawana alfajara ta yaya wannan abin ya iya tabbatuwa ga waɗannan fajirai waɗannan maha'inta limaman shi'a an ya ƙolo inna fil mushafi harfan za'idan hadda suke cewa wai akwai ƙare cin alkur'ani au naqisan ko abin da aka rage au mubaddalan ko abin da aka musanya mali ce wala kada kana jihadu man harrafa alquran kaga a yaƙi wanda ya canza alkur'ani wa baddala islam ya musanya musulunci aukadu alaihi min qital ahli sham wallahi wannan yafi daraja wajen sayyidina ali sama da yakan su muawiya a sham allazina ma khalafu fi ra'ayin ra'ahu kawai ya sun saba mashi fiyar ra'ayi a bisa ra'ayin shi ne ra'ahu wanda yake gani mala yace falaha kazib shiyuhin rafida wannan ya bayyana ƙaryen waɗannan ƙazaman malaman shi'a bi burhanin lamahi da anhu da dalilai wanda babu kaucewa a kansu walhamdulillahi rabbil alamina Allah madaukin sarki taimake mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu